Izan an ce ne aina wurin ɗariƙa da ke na suka ce kajiya. Allahu Allahu ya rabana ka samu gama zamu mai shirya ka san lazimi uku ne sai wazifa. da wurdi da zikiri cikin zauriya. Allahu Allahu ya rubana ka zamu ga manzon mai shirya. Fawudi guda uku ne ɗan uwana guda uku ne ga dukkan 'yan ɗariƙa. Allahu Allahu ya Rabbana ka zaɓi gaban mai shiriya. Fawurdi guda uku ne ‘yan kuwana, ga duka ‘yan ɗari kana tijaniya. Allahu Allahu ya Rabbana ka zaɓi gaban mai shiriya ɗarin hailala ‘yan uwa na ba, cikin littafin duku zan bibiya. Allahu Allahu ya rabbana ka samu gama da mai shiriya ba su nema aiki ya bayan gashehi. ya je masalakin ga mai tambaya. Allahu Allahu ya rabbana ka samu ga manzon mai shiriya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على أي حمد يا أفضل الورى ويا أيها المحمود ذا الحمد واللواء بسرك بالذات الآلية باسمها وبغسل والبيت الحرام وبالقرى دعوت لنفسي ثم أمي ووالدي وصحبي وأحبابي وأهلي ومن قرى زد العلم فينا واكفنا الشر جملة وزنا جميعا عن غرور وعن أهوى على أحمد في كل بطء ومختم صلاة وتسليم مدى الدهر والدنيا وبعد إخوة الإيمان السادات والأمهات والآباء أقدم لكم تحية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعالى muna sake jaddada الله سبحانه وتعالى يقدر صدوم ya kaddara saduwa a wannan domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma na wata ramadan wanda idan ban manta ba har yanzu dai muna nan a aya ta ɗari da saba'in da uku inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa ilahukum ilahukum wahid la ilaha illa huwa rahman rahim Allah subhanahu ta'ala yake faɗa mana cewa wa ilahukum ilahun wahid cewa ubangiji ubangiji ɗaya ne la ilaha illallah babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah Ar-Rahman Rahim Allah shine mai yawan rahama Ar-Rahim kuma shine mai yawan wanda ya muka ji dalilin sa saukan wannan aya kuma muka ji a wannan aya cewa da Allah ya ce la ilaha illallah to ita kalmar la ilaha illallah to akwai isbat akwai tabbatarwa da kuma korewa muka cewa tabbatarwa shine la ilaha illallah tabbatarwa shine illallah shi kuma kurewa shine la ilaha muka ji cewa a shak shabli an ji daga gaishe cewa shi bai taɓa furta kalmar la ilaha illallah sai dai Allah saboda ya ce idan yanzu mutum ya mutu karkin maganar shi zama ne la ilaha cewa babu ubangiji to kare Allah zai gafarta mishi bayan ya mutu ya yarda cewa babu ubangiji muka ji ganganin malamai daban-daban a game da wannan ra'ayi na shak shabli muka ji cewa imam kutabi ya ce wannan ba ilimin hakika ba ne kawai dai wani fahimta ne nashi da yake gani amma ai hakika shine ka ce kalmar la ilaha illallah tun tunda Allah ya san da ita kuma Allah ya ce a batta la ilaha illallah din ta tunda dai mutuwa wata ta zo maka wasu lokacin da Allah ya so to Allah ne yake so in ta din ba za ka kawace kalmar ba sai a bar shi a yanda ya sata wanda daga cikin muhimmancin zikiri muka ji manya-manyan malaman magabata da na yanzu duk umarnin da suke mana shi ne mu dinga yawaita zikiri da ambatan Allah subhanahu wataala Ki samu da kikan Tijjaniya ya zama cewa daga cikin wurdanmu a dole akwai hailala ga ɗan dakikan Tijjaniya akwai hailala ɗari da ake yi wannan saboda me saboda muhimmancin zikirin kuma yanda shek Abubakar Atiku yake faɗa a cikin littafinsa a babun da yake magana kan i'anatul balid inda yake cewa izan an ce ne aina wurin dareka, da ke ɗakana suka ce kajiya Allahu Allahu ya rabbana ka samu gama zamu mai shirya ka san lazimi uku ne sai da wurdi da zikiri cikin zawiya. Allahu Allahu ya rubana ka samu gama shiriya. Fawodi guda uku ne ɗan uwana guda uku ne ga dukkan ‘yan ɗariƙa. Allahu Allahu ya rabana ka zaɓi gaban zaɓi mai shiriya. Fawurdi guda uku ne ‘yan uwana ga duka ‘yan ɗariƙa na janiya. Allahu Allahu ya rabana. ka samu gaman mai shiriya. ɗarin hailala ‘yan uwa na ba, cikin littafin duku zan bibiya. Allahu Allahu ya rabbana ka samu gaman mai shiriya. ba su nema aiki ya bayan ga shehi ya ce masa lakin ga mai tambaya Allahu Allahu ya rabbana ka samu ga manzon mai shek Sheikh Abubakar Atiku yake faɗa a cikin babunsa a littafin sana'i Anatul Balid taimakon baliji wanda bai san dakika ba yi shi bayani dalla dalla akan dakika wanda a cikin wannan bayanan nasa yana faɗan cewa ɗarin hailala hailala daga cikin muridan ɗariƙa dama ya ce uku ne akwai istighfari ɗari sannan akwai kuma ɗarin hailala ita ma hailala ɗari ce saboda saboda muhimmancinta ya ce da ɗauki duk wa'annan wuridan da ya faɗa na istighfari da salati da kuma hailala ba wai kawai hakan ba ne mulana a shek ahmad tijjani radiyallahu ta'ala an ya faɗa ma ɗan ɗakikan ba. a manzon allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya lakana masa ya ce mishi to wannan ka faɗe shi ga mai tambaya duk wanda ya tambaye ka akai to ga yanda za a yi manzon allah ne lakana mishi wannan kuma sai lakana mana ga yanda za a yi kaga saboda mahimmancin zikiri kenan duk wanda ya mutu ƙarshen maganar shi la ilaha illallah ya shiga aljanna manzon Allah ce ba ma zai shiga ba man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhala janna. wanda shi kalmar dakhala janna. ai da khala fil madi ne ban dage ba to nan da manzon Allah ya ce duk wanda ƙarshen maganar shi zama la ilaha illallah dakhala janna ya ma riga ya shiga aljanna ba ma zai shiga ba ya ma shiga kaga ba kokanto an san kuma shi aljanna ne sai sa manzon Allah ya zo da shi a sigan mali zo da shi a sigan mutaki ba ma zai shiga ba ya ma shiga wannan dai yana cikin muhimmanci na zikiri da kuma ambatan Allah subhanahu wataala muka ji da Allah subhanahu wataala ya ce shine ar-rahman rahim bai wa rahama Allah yana ba mutum rahama ta hanyar wanda su wannan to da wannan ne ina kira yan wana yan dariƙa da su gyara mu gyara halayen tun za ka ga akwai wasu mutane wanda su tun da aka ce musu hailala da kuma istighfari salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka dauke shi wannan shine kowai abin da za su suna ganin za su iya shan giya za su iya ta umma tunda ba nasu su komai suna ganin za su iya tun da suna yin wannan to da a ce zaka dinga duk wa'annan abubuwan a ce Allah ya ce a ya hana abu kai kuma kana yi kakka dogara da wai kana yin wannan wai Allah ba zai cutar da kai ba da akwai wa'anda suke kiran kansu da yan haƙiƙa komai ko kiran shi suke a matsayin Allah su ga littafi su mashi Allah su sha giya su taɓa matan da ba nasu ba su yi sigan da suka so waya ƙarshe sai su ci waya duk ɗarika ne ɗarika me ɗarika aka ce a wannan in kuma akwai sai ka faɗa ina ɗariƙa ta ce ka sha giya to kawai dai wasu jama'a ne da nasu fahimtar to su ma kansu fahimtar ba su san inda fahimtar nasu take a ɗariƙa ba za ka ga mutum yana wai a kai wane ya ce ai shehu ne shehu me shehu ne ce kai mutum na wani shehu ne shehu abin da ya umarci mu shine mu Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kuma ka ba Allah ba ka bi manzon Allah ba ko kuma ka ce shehu ne to me kake nufi da cewa shehu ne wanda Maulana a shek Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu shi da ya umarci mu to annan wurde wannan abin da ya dace da mu me ai ba haka ko ba manzo Allah ya lakana mishi aka kuma faɗa mana wanda kuma yana cewa cewa iza qila andi shay'an faznuhu bi mizan shak kuma wafaqa fakhuzuhu wama wama khalafa fatukuhu idan aka ce muku na ce wani abu to sai ku auna shi da ma'auni na shari'a idan ya dace ku ɗauka in kuma ya saba sai ku kale kuma a wanganin shek amma wanne ne muka su a shari'a babu saboda haka waɗannan mutane wa'anda suke ganin duk abin da suke suna yin gada musu tunda dai sun ga suna wa'annan abubuwan to su kiyaye su dinga kiyayewa umarnin Allah da Allah subhanahu wataala ya ce duk da wannan din su masu ɗauke yin alamun Allah da iya ga iyaye da waɗannan hamsu salawat din mutum yake gaina su mutum ya ƙara dage musu su ne abubuwan da ya zumta ga ɗan ɗaƙiƙa da sabcin su gayyan Allah subhanahu wataala da kuma wurdi ko kuma wazifa a zawiya kamar yadda Sheikh Abubakar Atiku ya faɗa a cikin bawon a cikin littafinsa wanda yana magana ne akan ya i'anati bali taimakon bali ya cikin wanda a jiya muka ji balaga na wannan aya da Allah subhanahu wataala ya ce wa ilahukum ilahukum wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim wanda muka ji a wannan aya daga cikin balaga da ke wannan aya shi ne da Allah subhanahu wataala ya ce wa ilahukum ilahun wahid Allah subhanahu wataala ya sa wahid dan nan ne saboda kafirai tun da Allah ya ce wa ila ilahun da ce Allah da ya ce ka sai tsaya za su ce ha namu kenan ubangijin ku ubangiji za su ce ai su ma allolan su ilahun ne ko su ce allolan su aliha ne kuma duk yana iya ɗaukar wannan manan sai ai Allah na su yake yi tun da Allah ya sa wahid suka ce a to sun gane wannan da ake magana tun da Allah ya sa wa ila ilahun wahid wanda muka ji a wannan aya alƙur'ani daga cikin hikimomin shi daga cikin balagan shi ba zai bai taɓa zuwa waya ji wata aya da Allah ya subhanahu ta'ala ya ce aliha da jam'i wai a ce wa Allah wanda halittar kowa ake nufi ba kuma Allah bai taɓa zuwa da kalmar ilahu wai ya ce Allah yana nufin gumakai ne ba a'a da an da ka ji ilahu to Allah ne tunda kuma ka ji alaha to san da gumakan wa'annan kafirai ake tunda su ne alaha su ne masu yawa shi kuma Allah ilahun ne wahid isa duk inda Allah ka ji alƙur'ani ce ilahun to da Allah Allah yana magana ne da kanshi inda kuma Allah ya ce alaha to yana magana ne akan gumakai na kafirai wa'inda kafirai suka rike su a matsayin su ne allolinsu iya iyayen gidansu wanda kaga wannan balaga ne wanda sai alƙur'ani ko zai iya kiyaye wannan kaga wani zai ce ah to da ila wanda ala ya ɗin ne ko duk ko a cakuɗa ko a tafi wani ba zai bambanta jam'in ba duk da za a iya bambanta jam'in amma in an faɗa zai yi tasirinci da kaza in ba faɗa ba kuma zai yi tasiranci da kaza ka wannan shine da kenan wannan balaga ne ta alƙur'ani wanda ba wani wanda ya sai dinga irin wannan tarkik din irin wannan kiyaye balaga in ba Allah sai sa da wannan ne alƙur'ani ya gajjar da kowace mutane na duniya ta balaga ko duk abin da zaka kunsa zaka yi kaza zaka kaza kake sai ka faɗo ba za ka iya ba so ni irin cewa wa'annan ka'idojin Sai sai ya zama alƙur'ani mai girma babbar mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a ta zalkon kullum ta ga yadda alkawun kasantattu ga baki ɗaya wanda kun san me sa waya alƙur'ani ya zama na babu wani littafi kamar sa dalili shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kowane annabi Allah yana saukan mishi da mujizan da a daidai lokacin ana ji da ita ko al'amuran da mutane suke ji da shi yanzu annabi Musa Allah ya aiko shi ne a mutanen da suna da sirri sun iya sirri da ake kife kife yanzu Allah ya bari sanda wani sandan nan ta ninkin nasu saboda Allah ya karyata su daga kesi man da shi Allah ya koma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani saboda su a wancan lokacin suna jin kansu da wata balaga ne suna jin kansu yana wani hayaki mutum ya kawo baituka ɗari a lokaci ɗaya ba da mun shi wani kawai ta safuwa ta ji ga balaga ta fita komai ya fita amma da Allah ya zo da Qur'ani sai sai suna nan manzon Allah su da mayakan su ne su da masu iya balaga to ga Qur'ani a kawo idan sa sai a lokacin kowa hankali shi ya fara zafi kowa tunanin shi fara rubuta to ya za shi wani bayan wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu mutane da yawa wayanda suka yi da'awan annabta wanda da abin da kawai aka kare su mutanen su masu gane su dama da hauka ce ma abin nasu da balaga sai su da abin ba fasaha wanda da farko abin da Allah ya fara mutan kafirai da shi shi ne tike da suka nuna za su iya kawo alƙur'ani Allah ya ce musa كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم بعضا ظهيرا كم بكو tunanin za ku iya kawo alƙur'an nan kuma alƙur'an da kuke gani shi ko da mutane aljanu da mutane za a sadu. mutane su taimaki aljanu aljanu su taimaki mutane ba za a taɓa zuwa da kamar alƙur'ani ba kusan da haka a ƙarshe suka wannan ina wasu nan za su iya suka buga suka buga in ce ina an kasa Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarke ya ce to fatu bi ashir surar misili muftarat ku zo da surori goma muftarat masu kama da juna ko kuma yace wanda suka umarci sana da Qur'ani ku kawo naku na kwakwalwa ba sata za ku daga Qur'ani ba kawo naku kuma kakku ne mataimakon Allah ku ne mataimakon wannan allolin naku a gani in Allah nan za su taimaka mu ko ne Allah zai gani in zai su ko ba za su iya ba a ƙarshe su wagan sun kasa wanda kuma an tafi wannan su gogi kuma da ce su kawo ba wai ya ce dogaye ba ba kuma gajeru ya ce ba in sun gada za su iya kawo gajewa ko kamar na ta nakal kosar misali na bikon har in na sha na kawai abta ko irin wannan gajewa ko su kawo amma sun kasa goma ko haka sun kasa a ƙarshe Allah subhanahu wataala mai ce wa in kuntum min ma na zanna ala abdina fa atu su suratin min sura ɗa kacal amma sura ɗin ma ta gaga kuma Allah sura ɗin ba wai yana nufin irin su ba ƙara ba wanda ta kowace sura zuwa cikin alƙur'ani ba irin wa'annan ba irin ƙasa ƙasa kana ganin wa'annan su ne gajeru ko irin wannan ne ƙwara ɗaya su kawo sun shi iya a sun kasa saboda fasaha na alƙur'ani duk wannan balagan ne yake sa su kasa sai sun gama sun gama tunani suna ganin sun kore sun kai ƙarshen duk wani abin da ya dace su a gisa a ce ina sun baro ta kai yanzu musalamatul kazzab lokacin da manzon Allah sai sallallahu alaihi wasallam ya wafati yayi kokarin sa iya kokari in sha ga yazo ya ga yazo da alƙur'ani amma shin haka ta yi masa na sai ya zo da shi sai a ce abin ba balaga ba kusa Allah subhanahu wataala alqur'ani yake cewa inna hadainaka alkausar fasalli li rabbika wanhar inna sha'naka huwal abtar amma musulmatul kazzab tunda shi da makaryaci ne da ya tashi ya ce to shi ma fa annabi Allah ya saukan mushi da wahayi aka ce to Allah ya saukan maka ya ce to abinda Allah ya saukan mushi da wahayi shi inna atainaka aljawahir fasalli li rabbika wajahir innahu musalli rabbika wajahir wala tudi kulli sahirin wa kafir nace to inna atayna kal jawahir Allah ya saukan mun da luli da zinare saboda haka fasalli li rabbika wajahir ko in zaka ibada ka buɗe ka bayyana komai naka kai annabi wai na nufin shi Allah yake yi da shi wala tudi kulli sahirin wa wai da shi Allah yake ne a matsayin annabi mutane suka ce to kai to ai wannan abun tsohon abu ne kowa ya san ai wannan abun shi Allah ya ce inna atayna ka kausar mana ya kai ga rasulullah ya manzo Allah mun baka kausar ruwan alkausara to shin ruwan akwai wani abu kamar shi a duniya shin a duniya ma yake a lahira yake akwai wani wa kamar shi a nan duniya a'a to kai Allah baka nuni to mu ma ba mu da shi ne mai dan kai Allah baka mu ba kana da shi za mu iya hakowa ko mu hako maka ne me ya samu da magani balagan ba da fito ba suka ce ko kai ma alqur'ani ne Allah ce ina ɗaya na ka kausar shi kuma ce na ta naka jawayar suka ce to su suna son wani daban ne wanda bai kamata na alqur'ani ba sai wani kaza bai ce ba su da matsala ya ƙara zuwa ya yi tunani ya ce to zai kawo wanda bayan da za a kama shi a ce ai ya kamata na alqur'ani ya shiga halwa ya kulle kanshi yana tunanin me zai faɗa na ƙarya don ya ce ya amshi waye a ƙarshe sai fito halwar ne sun mutane ta fa an saukar da wani mutane aka taru za a ji zai ce sai zo da wata aya yana cewa yawo ban yawo ban ma an ta wa sadar wasa irin ka haka wasa irin ka haka wani naƙar. sai mutane suka ce to wannan shi me kake nufi wani wani abu ne kowa san shi na da an samu matsala kaga shi duk abin da yake kawowa an san shi shi kuma alƙur'ani abu ne wanda ba a sani ba kissoshin wasu zamani ne can mutane suka ce ya ce to ya kai gwabar ya wabar na yana siffanta wani tsuntsu ne ya ce to wannan tsuntsu gwabar wabar shi ya kasance kai ba ka da wani amfani ƙirjinka ne ko yake da amfani amma wasa'il muka haƙawin naƙal duk sauran jikinka duk bai da amfani kaga nan ya ma rage mishi kima ne sosai wanda yana da muhimmanci aka ce to kaga ka rage mishi kima abin da bai kamata ba da zaka ƙara mishi a ƙara ganin girman shi kuma gashi abun mama mana waye bai san robarwa. ba aka ce shi wannan dai za a ma ce na a ne ya ce a ah, again ya ce shi ba dai sai ya kawo ba an ce ba za a iya kawo ba shi sai ya kawo aka ce ina musulma ka fa yadda ba za a iya bai ce na sai ya kawo A ce to Allah ba da sa'a ya ƙara shiga halwa sulaimatul kazzab ya ce sai ya kawo alƙur'ani mai kyau. sai da ya zo na cikin halwanin nashi ya tunani ya ce dama waɗanda suke tare da shi 'yan ƙabilan shi ba su yarda da shi ba yana so a ayan da zai kawo ya yabi wasu 'yan ƙabila da wasu mutane wanda ya san zai samu alkhairi ta hanyar su sai daga cikin ayoyin da ya saukar ya ce Allah ya sauka mishi shine almubazzirati zar'a wal hasidati hasida wal zariyati qamha wal dahinati dahana wal ajinati ajina wal khabizati khubza was saridati sarda واللاقمات لقما لقد فضلتم على أهل ببر وما سبقكم أهل مدد إن العقد بيننا وبين قريش نصفين ولكن قريش walakin لا يعدلون وأن ya'dilun دي شيء da ya yaba ba wannan malam bane ba ku dariya ma'annin abin da ya faɗa a ciki shine abin dariya abin da ya faɗa da shi shine da shi kwaɗayye ne yana son abin mutane ne sai ce masu shuka shuka Allah na gashe ku haka kenan zai dinga samun abu ka za a dinga kawowa eh, sai fara yawan sai ci Allah na gaishe ku suka ce to madalla ya ce to da masu shuka ko kuma da masu girba shukan kuma Allah na gaishe ku wato madalla da masu shuka alkama Allah na gaishe ku madalla da masu girba alkaman Allah na gaishe su da masu nake alkaman Allah na aike su na gaishe su da masu me ake cin wannan abin tankade. su mu Allah na gashe su da masu sarrafa shi ai waina da shi Allah na gashe su da masu toye wainan Allah na gashe su da masu canza shi ai tuwo da miya da shi Allah na gashe su kai walla kuma kuma da masu linkuma domin mata Allah na gashe su wai shi zai kawo alƙur'ani wai walla kuma kuma da masu linkuma da ton da Allah na gashe su shi zai kawo alƙur'ani tun daga mutane suka ce to kai wannan ai dan masu linko ma dan masu shuka mutane suka gane kai dai abin su yake bukata tun daga nan yanzu kunya a gun mutane sai mutane suka ce to kai dai a ƙarƙen musulma tun da ka buga so uku ka kasa ka kasa kenan domin ka san in mutum ya ɗaya biyu uku an gama da shi kenan amma shi dai uku aka ce ka kawo wani sabon abu ne wanda ba a sani ba ya ce to zan kawo sabon abin da ba a sani ba in yi bayani a kai mutane suka ce to ka gwanda ma wanda ba a sani ba ka yi bayani a kai ya ce shi zai kawo na shiga halwa ya yi tunani ya ce to shi me zai kawo wani sabon al'amari wanda ba a san shi ba sai musulma ta kaza ya tsaya ya yi tunani shi kadai ko ya ƙarshe ce to ga abin da ba a san shi ba zai ƙara mutane bayani sai fito yana ce wa mutane alfil malfil wa ma ka malfil lahu zalumun tawil inna zalika min khalqi rabbil jalil Allahu akbar musulmatul kazzab ya faɗa cewa alfil malfil yana magana ne akan elephant giwa akan take magana cewa giwa giwa ne yace wai shin wai kasan mai wai giwa kwa wai zai mutum bayani akan giwa dan Allah ko ƙaramin yaron da ko mai karanta anan ya san giwa ya san giwa wani a waje katuwa tana da hanci domin bin ta ɗan ƙarar. to yau abin da kawai yake faɗa mana akwai a wannan wai aya wai shi ne zai kawo abin da ba a san shi ba aka ce to ai kai wannan abin ai kowa san shi wai har da cewa alfil malfil giwa giwa ce ma da za ka malfil wai ya san yadda kai mai giwa ce to giwa tana da hanci ɗawil mai tsawo kuma tana daga cikin manya-manyan halittun Allah subhanahu wa ta'ala to kowa da sun yi wa ma babba ce to wani abu ne wanda yake ganin ba a san shi ba zai wa mutane bayani mutane suka ce to ai kowa ya san babba ne to da kace tana da dogon hanci kowa ya san tana da dogon hanci da kace tana da gajeren mundi kowa ya san tana da gajeren mundi take da shi kuma an san katuwa ce ga dai a ɗauke har zuwan shi na wadu da ya ce zai kawo abin da ba a sani alƙur'ani ba shi ma ya kasa abu ne wanda shi ma yanzu dai an gano cewa an sani kaga duk abin da zai ji zai nuna zai kawo alƙur'ani a ɗauki ya kasa saboda balaga da fasaha fasaha ne kawai ya kasa a ƙarke ya kawo wancan a ce a'a ya kawo wancan ya buga wancan ya buga wancan haka ya ta banga banga ɗauke kawai za su nan shi mai ɗan daɗi daɗi ne amma tun da aka gano kawai ƙarya san aka ce to sai mutum kazabu kazabu ne kawai makarici ne ba wani maganar wani ɗan rufa mashi ciki kawai kowa ya sani makarici ne ka ce za ka iya kawo alƙur'ani a kasan wanda ya ce zai kawo wa maka ce kuma duk ayoyin da yake kawo ya ce zai kawo mai kaza ya kawo an ce da an sani ya kawo wancan ya sace alƙur'ani to me sama ma al'amari zai sa mulana a shek ibrahim in ya suka jallahu ta'ala an in ya suka faɗa a cikin diwaninsa yana magana akan wannan musulman kaza nan nan alƙur'ani ba irinsa yake cewa وإنك خاتم الأولياء فلا يغان بهم وحي المصطفى لقوم فيلك مسيلمة كذبها والقول شقيق له في الأمر ما تماشدك وغابيه والحق يبطل ضده وتوسع عنه ونخلقي أهلي تزاندوكي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت وإنك ختم الأنبياء فلا يرى هذا الناتي وإنك ختم الأولياء نعم وإنك ختم الأنبياء فيا رسول الله كيني كما كن النبوة كما كده to ba wanda zai zo wai bayan kawai ya ce shi wani annabi ne an an an kage wasu annabawa daga manzon Allah shi ne na farko shi ne na ƙarshe wani zai ce atu ya farko kuma ya ƙarshe tunda an yi shi tun a farko kuma yanzu gashi a ƙarshe to manzon Allah shi ne cikakken annaba me ya ce musalamatul kazzab hawala kauni shi musalamatul kazzab ya yi ƙoƙarin ya yi kamar ya saukar da ayoyin da Allah su kama da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya yi ya kasa to saboda haka Allah subhanahu wataala ma ba zai taɓa barin musulmatul kazzab haka ba yasa Allah subhanahu wataala ya kunyata shi tunda manzo Allah shine cikamakon annaba kuma a ce ga wani ya kawo alƙur'ani da fasaha kinan ma annabi ne yasa Allah ya hana shi kawo haka duk yanda ya shirya Allah ya balle hikima abin sai ji hikima ta gudu maka suna kawo baituka na hikima amma tunda aka zo za wannan Allah ce tun da ba za a yi wannan ba sai duk hikiman Allah yake yake jan hikiman nashi ta kawo abin da ya dace ba wannan balaga ne bana da Qur'ani mai girma wanda ba wanda ya ce ke in wani sai alƙur'ani mai girma saboda ga muka ji cewa to wannan shine balaga na wannan aya cewa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya tun da ya ce wa ilahukum ilahun wahid kafirai da ba don Allah ya ce wahid din nan ba to da za su yi tunanin Allah ya ce ubangijin ubangiji ne sai to ai da za su ubangijin wanda iyayen gidansu Allah subhanahu wataala yake iza Allah subhanahu wataala gale su bai ce hakan ba sai Allah ya sa wahi nan su gane ba na su Allah yake ne ga wannan aya da Allah subhanahu wataala ya ce wa ilahukum ilahun wahid ita kalmar ilah ta zo saba'in da hudu na cikin alƙur'ani mai girma in ji juganaye to da Allah subhanahu wataala ya ce wahid wa ilahukum ilahun wahid to ita kalmar wahid alkur'ani mai girma ya zo kaddun malaman hisabi suka ce kafin tana nufin nawa ne ashirin dalin kuma hudu to ashirin ga hudu to na wahidi ya zo ashirin da hudu a gurin a cikin alkur'ani mai girma an za ka bincika a zai zai zo kenan to da Allah ya ce ilahu wahid ya zo yakun su su goma sha ɗaya tun da yakun shine goma alifin kuma shine ɗaya to goma sha ɗaya wahayi ko kuma in ce ilahu wahayi da zuwa cikin alƙur'ani mai girma kamar misali inda Allah subhanahu wataala yake cewa ila hun? wahid inda Allah subhanahu wataala yake cewa in tahu khairul lakum innama Allahu ilahun wahid kuma inda Allah subhanahu wataala yake ah, cewa wa qala Allahu la tattakhizu ilahayn isnayn innama huwa ilahun wahid haka haka a gurare goma sha ɗaya ilahun wahid ya zo a cikin alƙur'ani mai girma kamar yadda gwanaye suka faɗa da makamantansu to da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ana tawwabu rahim ce je dalla wata aya muke wailahukum ilahun wahid laye laye illa huwa arrahmanur rahim to arrahmanur rahim ita kalmar rahman a cikin alqur'ani mai girma ta zo mazwin mazin ma'ana arba'in da bakwai tunda mimi ita ce arba'in kuma zayin din nan tana nufin bakwai ne to arba'in da bakwai arrahman ta zuwa cikin alƙur'ani mai girma faɗin da Allah subhanahu wataala ya ce arhim ya zo laddin so talatin da hudu tun da lamu shi ne talatin dalan kuma shi ne hudu to saboda haka arhim ya zo talatin da hudu a cikin alƙur'ani mai girma na'am to da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin wannan aya cewa wa ilahukum ilahun wahi la ilaha illa huwa rahmanur rahim sai muka bi ni irabi na wannan aya malamai suka ce to shi wa ilahukum to wannan kalma ta wawun malamai suka ce wawun istinafiya ce wawun ce ko ta fara magana da ita ko bar da ita ma'ana zai fita wa ilahukum ilahu wa bangijin ku bangiji ɗaya ne in aka ce ta aka ce ilahukum ilahu wa bangijin ku bangiji ɗaya ne kaga da ita da babu ita duk ɗaya ne amma tunda da Allah ya sa ta to kakkazo kana kan talqani kace ai ila hukum milan waya tunda dai ko istinafiya ce ta zo abubuwan nan an gara ma a to tunda Allah ya ce za mu rubuta yanda Allah ya ce ne yanda Allah ya yanda ya zo haka za ka rubuta amma wawun din nan wawun istinafiya ce ilahun mubtada ummuhu wa huwa mudafun ilahun wa ilahukum to alkaf kafu mudafun ilayhi wal mim alamatul jami'u qala wa hukum, ilahun to ilahun khabar mubtada marfu' wahid da Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid ita kalmar wahid din nan da Allah ya so da ita malamai suka ce to akwai tawkid tawkidi ne limaza da ilahun wa tabi'un lima akadhi la nafiya li jins ta'amala amal inna la ilaha illa huwa la ilaha ilaha ismu la mansub لأن لا تعمل عمل إن إلا hasarin حصر أو الاستثناء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو تقول التي هو مستثنى في محل رفع بدل نعم ولغه ان الله سبحانه وتعالى تقول لكم لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن شيني خبر ان المبتدئ المهدوف تقديره هو او بدلا من هو وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو منقوط الرحيم نعت ومن تي صفة wannan shine lirabi a takaice a game da wannan aya ta wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim Allah subhanahu wa ta'ala ya ci da cewa inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzalna min as-sama'i min ma'in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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله سبحانه وتعالى يتبدأ سوى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يوقنون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna fi halƙin samawati wal ard tabbas haƙiƙa a halittar sama da Allah ya yi ta ƙasa, waktilafin laili wal nahar, da kuma dare dare ya rana ya zo ta fulkin lati ta jirgin bahr da kuma jirgi wanda yake tafiya a ruwa duk wannan Allah kuma tana zuwa da abin da yake mu mutane amfani wa an anzalallahu da abin da Allah ya saukar mina sama ina sama me a saman nan min ma'in na ruwa fa haya bil da wanda ya sauko ya raya ƙasa ba da mutuwa bayan ƙasa ta mutu wa basa fiha min kulli dabbatin Allah subhanahu wa ta'ala ya watsa kowane dabba a ban ƙasa wata sirifiriya kuma Allah shi ne ke juya iska duk inda so wasu hawal musakai kuma Allah ya sauwaƙe girgije sauwaƙe wannan girgije bainas sama'i tsakanin sama da ƙasa kuma girgije ba can wai saman ta ko ko sai an wuce su a shi tsakani yake shi har jirgi zai wuce shi kuma akwai tsawon da in ka hau za ka iya shiga cikin shi saboda tsoron su shi ba ta sama yake ba zai sa Allah ya ce so yake mana gije baina sama A tsakanin sama da ƙasa gashi nan ya tsakiya wannan da Allah yake yin ayatin ayoyi ne liqom ya na gama su hankali fa amma domin duk wanda ba su da hankali ba za su rutu wannan abin ba to malamai suka ce me dalilin sauka wannan aya to wannan aya da Allah subhanahu wataala ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi dalilin sauka wannan aya shi ne malam ata ya ce wannan aya ta sauka lokacin da Allah ya saukar da wa hukum ila wahid da Allah ya saukar da ayan da muka ji cewa hukum ila wahid cewa ku ubangiji ɗaya ne ba wani abubuwa da gaskiya sai shi shine mai waga hawa mai jin kai sai shawa to da jahilci suka ce wai ji muhammadu na wai ubangiji ɗaya wai ila ilahun wai ubangiji ubangiji ne to ya wai in ban da shi ma dai na Muhammadu ya ubangiji ɗaya zai isa mutanen duniya duniya ba ko mu dai ƙuraisho a ganin su ai eh, ai ya musu kaɗan su ai ɗari da sittin da irin wannan su ne allolin da suka dace su a ganin su abin da ya yi hankali shine zama kowane ƙabila akwai allansu kowane gida akwai allansu kowa kuma ya zama yana da nashi allan a ajihunsa. za ka roƙi na ƙabilan ku in bai biya ka ba na gidanku na gidan gobe ma ka ba na ajihunka an ko ina za ka yi shagalin ka yadda kake so in kuma maka ba ɗauke sai ka je gon na yanki na kuke na kula rabawa a ganin su wannan shine abin da ya bada hankali amma a ce ɗaya kacal ga mu larabawa ga kuma azumi waɗanda ba larabawa hausawa ba duka kai kai muhammadu to shi wannan allan ɗin me yake kuwa da har zai iya mutane nan Allah ya ce a abin da yake yi inda bai kalƙi sama ai shi ya halitta sama to ku duba sama sun tana da filas ne me ya riƙe sama kuma haka ne fa waye ƙasa shi haka ne fa shi ne fa to ya aka ya rana take zuwa muku haka ne da kanta take kanta ya wata take zuwa muku ya ruwa yake zuwa wannan har jirage za su yi ta sama duk amfanin da Allah yake saka muku daga sama na ruwa waye wannan Allah duk yawancin abubuwan da wa yake ku kan ku halice ku a nan kuwa kullo kai kai kuka bayyana aka yi dole akwai wanda ya halice ku ai ko ba ma wannan ba ai komai yanzu a duniyar nan kowa faɗa maka ko baka san kuma kai yanzu ka ga wannan ka san dai akwai wanda ya akwai wanda ya haɗa ba kawai haka nan ko zai bayyana kan ba haka in banda daɗin jahilci wayya mutum wai ki dinga tambaya wayya ubangiji ɗaya ne isa mutanen duniya kare ko president ɗaya aka samu dai a duniya wanda duk inda aka taɓa an taɓa Najeriya kuma an taɓa shi nan an taɓa jaji an taɓa shi ha wannan ne asu sun san irin wannan zai iya yi ba. to amma wai sai Allah shi da yake halittar irin wannan ya halitta dukkanin shugabanni wannan kuma kuka yarda da su sai shi wanda halitta sun yi wa za ku yarda da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala wannan babban al'amari ne ba. nan jahilci ne wanda kafirai suka yi wanda sai sa Allah ya saukar da wannan aya isa ƙarshen wannan aya mai Allah ya ce la ayatul li qaumin yaqilun na Allah ya san ba za su iya fahimtar wannan manyan al'amarin ba Allah ya ce to wannan ku sani ba ayoyi ne li qaumin yaqilun ga waɗanda suke da hankali da suka hankalta sai Allah bai ce li qaumin yaqiluna ba yaqiluna wanda har yanzu suna da hankali ba da ne suke da hankali ba dama su an san su da hankali to su ne za su fahimci mai Allah yake nufi a wannan aya amma in ba haka ba wasu ba wasu ba wa'annan ba ba za su ta fahimta haka ba mamai suka ce to wannan shine dalilin saukan wannan aya Malam Hafiz Abubakar ya faɗa cewa bin Magdawiya ya ce Muhammad bin Ahmad ya faɗa mana labari da mazin shi cewa daga bin Abbas yake Qurayshawa sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya kai Muhammad ka ce mana wa ilahukum ilahun wahid cewa ubangiji ubangiji ɗaya ne to me dalilin ka ko me hujjan ka akan cewa ubangiji ubangiji ɗaya ne ko hujjan ki so me wannan ubangiji ne da za a ce shi ne shi kaɗai ne ubangiji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah shi kamshi da wannan aya to dalilin da yasa ubangiji ya zama ɗaya wanda shi ne halitta sama shi halitta ƙasa ko akwai wanda ya halicce su umma shi ba ba sai shi in kuma sun musa sai su faɗa waye ko dai wa'annan gumakan nasu ne wanda suka sassaƙa su da kansu ko kuma iyayensu ne suke jin su ne allolin Dan ka san ba dukansu ba ne suka yarda da gunki a matsayin su ba akwai wa'anda mutane ne yanzu lokacin annabi su ai ba kuma kai ake ɗauka wanda Allah ba za ga wai sarki ne za a ce mishi ibn al ko a ce mishi ya ilah wai sarki ne wai shi na sarki ne Allah duk abin da ya ci kai za a yi mata shi ma Allah ce dan shi ma Allah ne kawo wa'annan mutane suka ɗauka matsayin Allah to yanzu ka za su yi tunanin ko wa'annan ne dai suka halitta sama in kuma aka ce wasu ban za su ce ai kakannin su ne aka ce ba kakannin ba za su ce kakannin kakannin kakannin su ba amma su duba ya wani abu ne zai kai tsawon har sama har a ce za a gina ta kuma a ce an gina ba wani abu da yake ta hau yanzu har wannan gidan wannan me ai shi ya rike saman can gudu saboda ba isa a yi shi koya kan ba ƙasa akwai abubuwan da suka rike shi ba kawai za a zo a gina shi bane ko a shi ne kyau dole akwai abubuwa waɗanda suka rike shi to sama fa me ya rike sama babu ashe ibn kasir ya ce al'adabin da ke sama abubuwa ne masu yawa sama ba filas a ƙasa ba abin da suke keta daga ƙasa kuma babu daga sama tunda akwai abin da abubuwan da suka kama shi ba ƙasa yake ba a saman shi yake za a yi ta sama sai a manna shi na abu za ga ya tsaya za ka ce to ai babu fila tunda babu ganin shi ƙasa amma da sama aka kulla aka gangamar da shi to sama haka aka yi da kuma sama yanzu ka duba duk girma abu sai ka kake shi amma sama fa Mata ta da ƙarfi yanzu duk gudun ka ɗauke sai ka au ɗauke nan gidan wu ka zo nan daga nan kai ƙasa ka je can daga can ɗauke fita za ka yi ka je ƙarshen sa to amma sama fa ka je ka je ka je ka je ka zo ka su kana so ka ga nan sama ta ƙare ki wacan ne ta fara babu ko ila ma sha Allah ne ko Allah kawai ya ce ta kasance ta kasance ba tare da wani wahala ba shikenan amma da a ce a ce maka wani mutum ya gina sama kai ma dai ka san da har yanzu ana nan ana gina ta ba a gama saboda to wani abu ne har zai kai inda take wani ne har za a yi a gina ta nan ba ta da ƙarke da sai ikon Allah su subhanahu wataala tunda dama shi kun fai kun ne ko ya kasance ne yake kasance ba sai an tsaya wani abu ba sama ta kasance ta kasance ƙasa ta kasance ta kasance Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cewa waqtilafil layli wan nahar malamai suka ce wannan ikhtilafil layli wan nahar bi ma'ana rana baya zuwa sai lokacin da dare wuce dare ba zai zo ba har sai rana ta wuce zan an taɓa gani kai kaɗan kai sai a ga dare ta ƙin nan kuma an san yanzu bai kamata a ce irin a ce ƙarfe biyu na rana me kamata a gani rana kai sai a ga wata ta ɓullo kasa haka ba san da wannan ba saboda an saba sai rana ta gama lokacinta sai wata ta zo ta ba za a zo ana ce cin maki wata da ce lokaci na ne fa yanzu fa Allah ya ce a'a lokaci na ne a ba wannan kowa da lokacin shi Allah ta shi. daga lokacin wannan shi wannan an san dai a ce goma dare yanzu ba rana za a gani ba an san da wata za a gani ko kuma duhu to shine abin da Allah yake nufi da waqti lafin layl wan nahar wasu kuma suka ce da Allah subhanahu wataala ya ce waqti lafin layl wan nahar bi ma'ana dare baya zuwa har sai rana ta wuce ma'ana a hankali duhu ke shiga a hankali a hankali ka kenan ya kenan kai ana kai yanzu a ce ana cikin lokacin dare ya kusa yanzu an tsan an dai sun goma kuma a ce bakwai ka gari yanzu ya fara dudu an taɓa ganin kai bakwai a ga kai dudus ko ran tana za ku dur kawai a ga suke ina za ka ɗan fara ɗan duhu haske na ɗan tafiya duhu haske shine ya tafi ladin har abin kai gari ya kuma duhu ko ana ganin rana ne ko ana cikin dai ko a rana a sai alfazi ya dan gullo ana fara dan ganin haske haske na zuwa haske na zuwa ko cin sai gari gaba bade da haske sai fashin ko ina haske to shi da a ikhtilafun lail wal nahar din da kowanne na bin kowanne a baya hankali a hankali malaman tafsiri suka ce shine wa ikhtilafun lail wal nahar da Allah ya ce wal fulkin lati tajri fil bahr da kuma ruwa women wal fulik malamai suka ce fulik jirgi ne to da jirgi wanda take mai gudana a ruwa wanda jirgi tana zuwa mai mutane bi mafi wannan zafin da yake amfana ga mutane to yanzu ruwa kawai Allah subhanahu wataala da ya ce ya halicce ruwa ruwa kawai Allah in ka duba za ka ga wani al'ajabi na Allah subhanahu wataala saboda akwai ruwan da in ka gan shi ganin ƙarshen shi ma ake kai za ka gani iya ganin ka kawai in ka ji ana maka maganar zubin shi za ka ce kai hayi zubin shi ya kai wai duk waye wannan ba Allah ba wanda kuma a cikin wannan gwan za ka ga halittu wanda Allah ya halitta wanda sun fi mutane girma ka rasa to wannan ya suka samu ruwan sama za ka ga dabban da mutum ɗaya bai sai ɗaga ta kuma a cikin ruwa ana maka irin manyan mutanen ko kuma sai an ɗaura su mutum gida da girma yanzu irin kifayen wa'anda suke cikin oceans ai ba za ka ce za ka je oceans wanda suka kewaye duniya wai ka ce za ka samu yan ƙananan kifin nan ba ina sai dai kifayen wanda ka san a girma malam ba dai mutum ya ɗauka su ba kuma ba dai a kama su ba sai dai inda kan suka fito gaɓar ruwa a samu masu yadda za a ɗauke su su waɗin ba dai da hannu ba to ba da irin wa'annan to ya aka yi aka halice su Allah kasa to ya aka yi wannan ya aka yi wancan wal fulki lati tatgi fil bag da jirgi ya ta tafiya a sama ruwa ba tare da ya nutse ba suka ji mamaki wani zai ce ah to wai me ye a cikin jirgi da shi ba ya nutse a cikin ruwa in dai ba ya dan huje ba yanzu da zaka dauko wani karfe irin mai nauyi kana sawa a ruwa me zai zai nutse in ka dauko jirgi jirgin wani kana sawa sai ya tsaya ko dai shi ruwa akwai wani maginet ne ko dai jirgi na da wani magnet ne ana ɗauka shi a ruwa zai zai manne mm. mishi shi kuma kaga ana so ya zulla sai mutum ya dinga mamaci ko dai haka ne ya sa baya fadawa duk ko ikon Allah ne Allah ya sa shi wannan jirgi shi ba zai fadi ba shi kuma yancan in an sa zai iya faɗi ya Allah subhanahu wa ta'ala ce to jirgin nan yana zuwa mutane ma ya fa'u nas da abin da yake mai amfani ga mutane da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so mana sama na ruwa domin ruwa ya sauko lokacin ƙasa ta mutu ƙasa babu komai shukoki babu domin malamai suka ce mutuwan ƙasa shi ne rashin ruwa to me rayuwar ƙasa samu ruwa to da ruwa Allah ya raya ƙasa ubassa safiya min kulli dabbati Allah ya yaɗa dukkanin kowanne dabba a duniya wani zai ce ai da Allah ya ce ubassa safiya min kulli dabbati wani zai ce ai dabbatin Allah yana nufin irinsu akuyoyi ko irin wayannan a'a dabbatin yana ɗaukar han mutum na'am mutum dabbatin mutum dabba ne Allah subhanahu wataala ne da ya ce yau zafiya mu kulli dabbatin a yaran larabci dabbatin tana nufin duk abin da ya dubbo alal abin da yake tafiya a ƙasa akuya tana tafiya a ƙasa to dabbatin ne tana tafiya a ƙasa dabbatin ne duk dabba ne duk jinsin su ɗaya dan agon Allah daɗe ne kawai agon mu ne muke ganin mun fi su daga amma da agon Allah kai da ɗaya miki har duniyan da muke ganin mata duka bai wuce kaman fallan kaman eh, fiffike na sogo abin Allah ba wani abu take ba to duk waye wannan wai dan Allah Allah wannan Allah yana nuna maka fure ne ba su fajin mamaki ba su fara Allah nan Allah yana musu kakadi ne to duk wanda aka ce wai bai ba Allah ba ya tabi saboda ka mu duk abin da Allah subhanahu wataala ya bamu to mun fahimci wannan ko muna mushi godiya to da Allah subhanahu wataala ya ce inni fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr a yaran larabci idan aka ce fulk tana nufin cewa jirgi wanda yake tafiya a ruwa kuma shi fulik yana ɗaukan jirgi na mace ko jirgi namiji yana ɗaukan jam'i kuma yana ɗaukan mufrad in ga gane da yawa fulk za a ce in annas ne fulk za a ce in zakkar ne fulk za a ce saboda ka duka yana ɗauka in masu yawa ne in ƙwara ɗaya ne duka fulk ake cewa kaka ce ai a fulak tun na kana so ka jam'i su a kawai fulk shine ba wani jam'i da zaka kawo mishi wanda shi kuma malamai suka ce fulk ɗin nan yakan ɗau ma'anan maman mace wasu za su a ah me alaƙan jirgin fil da kuma mamaci wannan dai shine yadda malaman doka suka ce su suka san abin da suka ga fil keke suka ba shi wannan ma'ana wanda kaga wannan idan muka ce fuluk duka da don ma fuluk amma idan muka canza mishi wasu sila muka mai da shi duka da fataha muka ce falaka ma'anan ya canza idan ka ce falaka bi ma'ana wanda ya san ilimin falaki ilimin nujum ilimin taurari da hisabi wannan shi ake kiran shi da falaka ai ya san ilimin falaki kuma aka ce fulik to zugi ne kaka da an ce aka ce an ce maka fulik ka ce ha na san ilimin falaki kenan a ana nufin zugi ne amma an ce falaka shine wanda ya san ilimin falaki to Allah ya ce wa bassa fiha to ita kalmar bassa malamai suka ce ma'ana na shara ya yaɗa ta ya zuba a duniya ko ina Allah ya watsa da batun dabba malamai suka ce kajima ga maganar malaman duka suka ce da Allah ya ce dabbatin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi shine duk wani abu da yake tafiya a ƙasa domin shi dabbatin ma'anar shi kenan duk abin da yake tattako ne a ƙasa dabba ne amma yanzu a gurin larabawa su ma ɗin idan suka ce dabba abinda da suka fi ɗaukar shi ne irin dabbobi kaga yadda yawancin yare suka yi da haka kenan a yanzu lokacin su a wani larabawa mutum za a shiga shi da dabbatin dabbobi a kira su da dabbatin amma yanzu in suka ce dabba suna nufin dabba ne ba kuma mutum ba kamar yadda mu ma a hausawa yanzu yake yanzu ka ne san ba ka zo kana ce mutum dabba ya ce kai ni za ka ce mu dabba bai san dama shi dabban mana to in ka ce aka ce a kana tafiya ƙasa kullu ma dubu da biban alal kuma ta ba da abin da yake tafiya abin ta ba to amma yanzu har su kansu larabawan kalmomin nasu suna canzawa, suna ƙara musu su mana su ma ɗaya yanzu sun ce dabba suna nufin dabba ne ba mutum ba amma tana ɗauka ita wannan mana amma yanzu mafi rinjaye sun fi ɗaukan wannan mana don kuwa su ma ba sa yarda kana ce musu dabba matsayin wai kana nufin mutane ko abin da za su ɗauka kana nufin su dabbobi Ga wannan aya malaman tafsiri da shari suka ce, to da Allah subhanahu wata'ala ya ce inna fi khalqi samawati. Allah ya halitta sama da ƙasa. To wai meye al'ajabi a sama? Me abun mamaki a halittar sama? To abin da yake da mamaki a halittar sama, in ji Malam Ibn Kasir ya ce cewa ayoyin sama ayoyi abubuwa na al'ajabi da Allah ya halitta a sama wanda dole sai mutum ya ji mamaki da su ce na farko shine irtifa'uha yadda Allah ya ɗaga ta ko wannan wata aya ce da Allah ya ɗaga ta mutum bai sai cewa ya kawo sanwa sai dai mutum ya wuce gigije ko ba ka ba kai kai saka ce ai yanzu ka wuce sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku ina masu fita duniya sai sun je duniya wata sun je me fita sama suke yi fita duniya suke yi amma ba sama ba kuma su mutum nisan tafiya ba zai ka gano inda take ba in ka ganta a nan wanda yake ƙasa zai ga sama ya ce ka kuma ya haula da ko ya taɓa ta sai mutum ya haula da siji ji kamar ya ɗan ƙara wani abu a sama sai ya ɗan ƙara siji ji kamar ya ɗan hau wani abu a sama kana hawa ne kana ƙara jini can abin haka Allah yake kuma Allah subhanahu ta'ala shi dukke wani abu saboda tun da ya ci ba wanda zai kawo to ko ba san wanda zai ce ka kawo in ka ce za ka yi to Allah ya zai taɓa ba duk me za a yi ko wataƙila hanya wani abu ya zo ku crash amma can dai ka ce za ka je tunda Allah ya ce a'a to a'a ne in kuma ka ce eh to za ka ga iko da ƙila ba za ka dawo ba ka tafi kenan sai ne ka sa magana Allah saboda haka to anan aya da Allah subhanahu wataala ya ce haka to a kibi ne ka sige ce to ai sama ayan da Allah ya sa a sama suna da yawa ba kaɗan ba wanda kuma daga cikin ayoyin sama ya ce rana da wata duk a sama suke saboda karancin lokaci idan mun zo gobe za mu ci gaba da maganar da ashe ibn kasir yake yi a game da aya ma'ana abin al'ajabi da Allah ya a sama bayan wa'annan ayoyi biyu na wata da rana da kuma nisan sama Batan wannan mutane da kuma nan guri kowa da bukatun shi na zahiri da batini Allah ya biya mu kowa bukatunsa wanda suka zo na kusa da nesa Allah kuma da kowa gida lafiya a fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu neman aure Allah ka ba su mata nagari masu neman aure mata kuma Allah ba su mata nagari alfawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka tukan mafiya ta sai da Amina wallan karin maulana Shattayu Usman Bauchi tsawon kwana da lafiya Allah ka tukan kakana a shekaru masu sun zariya fan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani bawa Allah yake wani shi masa ta yana da mara lafiya na shi da matan shi da wasu lafiya Allah ba su lafiya Allah ba su lafiya Allah ya kai musu wannan dagora nasu alfan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kai kake to Allah kai alfan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam